wannan ita ce fa'idan da ya kamata mu yi tambihi a kanta a cikin wannan aya ayoyin da suke gaba walau anna ahlal kitabi amanu taqaw ina ma da a ce ahlul kitab yahudu da nasara da a ce sun yi imani kuma sun yi takawa kafarna anhum sayyi'atihim ai da mun gafarta musu da mun kankare musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljannatai na ni'ima walau annahum aqamu taurata wal injil kuma da a ce su sun tsaida at-taura da injila bi ma'ana aqamuha bi ma'ana amilu bima fiha wa tabbaqu ahkamaha da sun yi aiki da abin da yake cikin ta da shari'anta na cikin at-taura da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu shine alqur'ani la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arzikin Allah daga sama da ƙasa da Allah bude musu kofan fi sama da ƙasa sun ci arziki minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai mutane waɗanda suke yan tsaka-tsaki waɗanda suka tsaya akan daidai minhum ummatun mu'tadila mustaqimatun alal haqq wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma sai dai da yawa daga cikin su tirda abinda da suke aikatawa abinda da suke aikatawa yayi muni nan Allah yana gama na cewa duk da abubuwan da aka yi ta faɗa na ahlul kitab din nan wannan laifukan da suka rika yin da abin da Allah ya musu Allah ya ka ya sa wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut Allah ya kama su ya halaka su suka zama fasikai suka zama kafirai suka zama kaza da kaza Allah ya ce inda a ce sun yi imani sun yi takawa da ba haka Allah ya musu ba da Allah ba zai bar su haka kawai ba ma a ce babu azaba a'a da rahama ma za ta so walau anna ahlal kitabi amanu wa taqaw la kafarna anhum sayyi'atihim da duk laifukan su sai mu yafe musu duk wanda ya imani kuma ya aiki nagari Allah zai yafe masa laifinsa saboda dukkan mu masu laifi ne a duniyan nan amma imani da aiki nagari shi zai sa a gafarta maka laifukan ka Allah ka gafarta mana saboda imani da aiki nagari shi zai sa ka aikata ayyuka nagari wannan ayyuka nagarin innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at su za su sa waɗancan munanan su tafi sannan ai imaninka da ayyukanka na gari su za su sa har ka ji cewa in ka aikata laifi sai ka tuba zuwa ga Allah والذين إذا فعلوا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم illa يغفر sai mutum ya tuba. An fahimta ko. wala adkalnahum jannatin na'im kuma da sai mun shigar da su cikin aljannatai na ni'ima da sai sun huta a duniya za a ba su abun daɗi kuma a lahira ma a ba su mafificin mafificin wato ni'ima walau annahum aqamu taurata wal injil kuma da a ce sun tsaida a taura da injila suka yi aiki da su littattafan da aka saukar musu nan wa ma unzila ilaihim min rabbihim da a ce tunda sun yi imani da annabi Musa sun yi aiki da sun yi imani da annabi Isa sun yi aiki da littafinsa wa ma unzila ilaihim min rabbihim da su waɗanda suka zo a yanzu abinda Allah ya saukar mawanzan Allah sallallahu alaihi zuwa gare su sun yi imani da shi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun rika samun arziki na sama da ƙasa bi ma'ana la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard wannan kuma ba su kadai ba koma waye ne walau anna ahlal qura amanu taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ya ce mu ma sauran mutane inda za mu yi imani mu yi takawa da Allah zai bude mana albarkatun sama da ƙasa albarkatun sama sai a rinka yin ruwa mai albarka ya sauko da sauran arzikin da suke sa ake samu daga sama duk abubuwa na sinadari da ake samu na energy da ake iya samu ta sama da mutane duk sai su samu cikin sauki ai energy da ake samu daga sama yana da yawa ba kawai banda ruwa akwai solar energy akwai sauran duk abin da ake samu na arziki wanda dan adam zai amfana da shi duk Allah da sai ya bude mana na sama sai zama kowa zai ci amfanin shi wal da kuma albarkatun kasa da wanda za a tona da wanda za a shuka ya tsiro da sauran abin da za a ɗiba a kasa minhum ummatun muqtasida su ahlul kitabi daga cikin su akwai mutane yan tsaka tsakiya akwai mutane wanda suka yi imani suka tsaya a tsaka-tsakiya suka tsaya a daidai adalci amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'lamun sa'a ma ya'malun sai dai dawa daga cikin su matsiyata ne dawa daga cikin su sun kangare da dawa daga cikin su aikin su mai muni ne an fahimta ko Imam Ibn kathir ya faɗi wata latifa mai kyau anan Allah ya masa rahama yake cewa yana daga cikin albarkar darajar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fifita ta akan sauran al'ummu sabiqa yace ahlul kitabi duk da darajar su nan fa iya karshen kololuwan da suke iya kaiwa shine su zama minhum ummatun muqtasida sai dai su kai su zama wa minhum muqtasid amma mu a cikin al'umma manzo Allah san akwai wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ya ce bayan waɗancan sun wuce sun ma'auratnal kitaba alladhina istafaina min ibadina sai Allah ya gadar da littafin alqur'ani ga mutanen da ya zaba na musamman su ne ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce faminhum zalimun li nafsihi daga cikin al'umma manzon Allah san akwai masu laifi akwai masu cutar kansu yan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a kenan sun aikata aiki mai kyau kuma sun yi laifi a yawa yawa mu du haka ne mun dan yi dan sallah bai cika cokali ba amma mun aikata laifi mun yi azumi bai kai ya kawo ba kuma ga laifuffuka duk gaɓoɓinmu muna wa Allah ga kuma ga ayyukan alherin muna so muna son Allah muna son manzon Allah muna aikata ayyuka na farilla amma kuma ana samu ko muna tsiya shine wa minhum zalimun li nafsi fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid daga cikin mu yawa wancan wanda laifukan sa sun fi ma aikin alherin sa yawa kenan shine zalimun li nafsi laifukan ma sun fi yawa wa minhum muqtasid daga ciki akwai dan tsaka tsakiya shine wanda shi kuma ya zo wato da laifuffuka da kuma abubuwan ladan duka iri ɗaya akwai ƙoƙari kuma akwai tsiya eh, musamman yanzu mutane ana cikin wata ramadana na akwai ƙoƙari sosai azumin wata ramadana yana zuwa sai rufe shafin kawai sai a koma ruwa to ya aikata ayyukan alheri kuma ya aikata ayyukan laifuffuka shine wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ce daga ciki kuma akwai yan gabadai dai akwai yan first class akwai wanda su kullum sai dai su ta gaggawa akan aikin alheri in kaga an samu wani abu a wurin su sai dai kuskure amma da gangan ba za su saba wa Allah ba sai dai kuskure na dan adam wanda ba a rasawa akwai kokari kullum ayyuka ne na alheri wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah da izinin Allah Allah ya daga su ka samu wannan Allah ce zalika huwal fadlul kabir wannan shine falala mai girma mutum ya kawo wannan ya kawo wannan matsayi sai Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha aljannatai ta dawwama ta zaman dindindin dukkan su kashe uku za su shiga ciki shine yadkhulunaha tajri min tahti hal anhar tajri min يدخلونها تجري anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir ibnu kathir ya ce kullu ha'ula'il asnafi thalatha kulluhum yadkhuluna aljanna walillahi alhamd ya ce waɗannan guda ukun da kaji an faɗa na al'umma manzon Allah san duka za su shiga aljanna ya ce amma suna su kashi biyu ne kadai min ummatun da akwai yan tsaka tsakiya babu yan first class wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sai yan iskan cikin su amma mu Allah ya raba mu kashi uku ne sannan sai kashi na ƙarshe kuma shine walladina kafaru sai yan karshe su ne wanda suka kafurta